الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya girmama mu da aiko mana wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kuma azurta mu da manya-manyan malamai a cikinmu a kewaye da mu suka zama kamar duwatsu da suke tokare mu yayin da muka karkace suna ta mu'amala a cikinmu dare da rana Allah ya girmama wannan al'umma ya kimanta wannan al'umma da samar da malamai masu karantarwa masu da'awa masu kira zuwa ga hanyar gaskiya wannan al'umma ta samu matsayi da girma da saukaka ne saboda malamai da magadan annabawa da suke cikinta masu ikhlasi masu ƙoƙarin tarbiyyantar da mutane akan daidai Allah shi hikimarsa ya mayar da malamai su ne magada annabawa annabi a lokacinsa ba wanda ya kai shi daraja a cikin al'ummarsa shi ne yake faɗa abi abin da ya faɗa kuma shi yake hanawa a hannu da abin da yake hanawa saboda baya magana kan ra'ayi ko son zuciya shi ɗin ɗan aike ne daga Allah da Allah ya ɗauke annabawa sai ya kawo magadansu su ne malamai malaman musulunci masu karantar da mutane dare da rana da daɗi ko ba daɗi a zage su a ci mutuncin su a wulakanta su a wannan ba zai hana su ci gaba da karantar da mutane ba duk al'umma ta kwarai duk mutanen arziki masu mutunci da suna mutunta malamansu duk taɓaɓɓiyar al'umma mara albarka ita ce al'ummar da ba ta ganin kimar malamanta ku duba akwai kiristoci a ƙasar nan amma suna girma malamansu na coci fasto babban mutum ne a cikin kirista yana da daraja fada-fada suna da kima a idansu suna mutunta suna daraja su ko wanda ba musulmi ba malaminsa ne karantar da shi yana da kima a idansu yana da daraja a idansu wannan shi ne sifa ta mutunci ta kima ta kuma sanin ya kamata Allah ya sanya mana waɗannan malamai suna ta aiki suna ta kira zuwa gaskiya su shiga hadari a rayuwarsu don su sauke nauyin Allah wanda hadarin wani Allah da yawa daga cikin mutane ba su sani ba suna ta kokarin su yi umarni da gaskiya daidai iya gwargwado sai abin da ba a rasa ba a matsayin su na dan adam za su iya samun rauni suna umarni da kyakkyawa suna hani akan mummukar ina shaida ba ban mutuwa da cancanta da dacewa sai Allah tabaraka ta'ala da ya mana arziki ya ba mu malamai a cikin mu muna girmama Allah muna kaɗai tashi a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunan nakinsa da sifofinsa ina shaida na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne masoyin Allah ne sannan kuma abun koyi ne a gare mu wanda kuma shi din kuma abun koyi ne ga dukkan malamai da ma'abota ilimi shine ya faɗa cewa malamai sune magadan annabawa shi annabi ya faɗa malamai magadan annabawa yace annabawa ba su bar gadan kuɗi ba ba su bar dinari ba ba su bar dirhami ba abinda suka bari shine ilimi da karatu da ka duk wanda ya gaji malami ko ya bi malami ya karbi abinda malami ya zo da shi to ya karbi ya yi riko da babban rabo faqad akhadha bi hadd wafid inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ƙara daraja da matsayi da sabon manzon Allah manya-manyan malaman duniya kenan wanda su suka karantar da al'umma suka karantar da almajiransu ilimi ya zo ya yado a duniya ma'abuta matsayi madaukaki tare da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ƙarshen alkiyama ya koyan kwana ku ji tsoron Allah ya ku musulmi ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron ranar da za ku koma ga Allah wattaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron wata rana da aka tana da kowa sai ya koma gaban Allah kuma kowa sai ya yi bayani a gaban Allah kuma kowa sai ya yi magana abin da ya faɗa kuma kowa sai an masa lissafi akan duk abin da ya aikata ko mutum ya aiki mai kyau ya samu lissafi mai kyau ko ya mummuna ya ga munin da ya aikata ku ji tsoron Allah ranar da kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata babu zalunci ku gode da ni'imar ubangijinku da ma ya sa ku zama musulmi Nau ka biya Allah ya sa ka zama musulmi Nau ka biya wani tukuici ma'aikan ka ya bayar aka mai da kai musulmi ko shi aka mai da shi musulmi baiwa ce ta Allah yanzu wani yana nan yadda kake jin kana riko da musulunci ne shi ma haka yake jin yana riko da kafirci wani bai ma yadda akwai Allah ba amma kai Allah ya taimake da kai yadda akwai Allah kai yadda akwai musulunci kai yadda akwai Qur'ani yayi maka arziki na imani kyauta baka biya ba ya sanya ka cikin masu riko da alkur'ani cikin masu riko da sunna masu koyi da shiriyar salaf magabata na kwarai ina muku wasiya a cikin wannan hudu ba ku girmama malaman ku ku girmama abokan ilimi a cikin ku da wanda aka san shi da wanda ba a san shi ba malami ya cancanta a mutunta shi dan ku ya zo da alkhairin da ya kamata a girmama shi malami shine kullum yake kiran ka wai ka shiga aljanna kana da tukuncin da zaka ba wanda yake kiran ka shiga aljanna kana da sakayyar da zaka yi wa wanda yake kiran ka shiga aljanna in banda kai masa addu'a in banda ka karfafe shi in banda ka roƙan masa Allah Allah sa gama lafiya ba shi gabaci wa kake da shi wanda yake kiran ka dare da rana ya ce ka zo ga hanyar aljanna in ba malami ba wa kake da shi ba ka da shi da ka ne muku wasiya ku san darajar malamanku ku tsare kimar malamanku ku tsare musu al'aurarsu yayin da aka yi ƙoƙarin a tona asiransu. na ɗan adam ne su malamai suna iya daidai suna iya kuskure tunda ba ba ne duk dan ƙwarai yana kare mutuncin mahaifinshi kuma yana kare mutuncin kabilarsa yana kare mutuncin al'ummarsa yana kare mutuncin jama'arsa ne nika mai karantar da kai Allah dare da rana kyauta za ka ji karatunsa awa ɗaya awa biyu ka samu abin da zai kara maka imani ka samu abin da zai kara maka kusanci zuwa ga Allah wataƙila ma malamin bai san kaji ba da ka ɗan uwa musulmi alamar kirki ta kwarai alamar hali na kwarai shine mutunta malamai da kimanta malamai kuma ba wai alfarma ce za a yi wa malamai ba A Allah ne karrama su li'anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi akramakum wa rafa'a qadrahum Allah shi girma malamai kuma shi ya daga darajarsu da matsayinsu kuma ya sanya su cikin al'umma waɗanda su kuma shiryar da mutane ne aikinsu mutane su yi mauta su kuma suna dawo da mutane hanya idan hankalin mutane ya tashi su kuma sai su kwantar da hankalin mutane idan mutane suka tsorata sai su kuma su nuna musu su kwantar da hankali su ba Allah su samu kwanciyar hankali kuma kowane mutum yana da bukatar su da shugaba da wanda ake shugabanta da mai ƙarfi da talaka da mace da namiji da manya da yara su fi haja masa ila al'ulama wa ahlul suna da tsananin bukata zuwa ga malamai da kuma mazuwa ilmi mai albarka shine ke rike malami ya rayu da shi ya amfana da malami sai ga rayuwarsa ta samu haske saboda hasken malami ko hasken ilimi ko hasken girmama ilimi ko hasken girmama masu ilimi wannan shine addini kuma wannan shine abin da Allah ya tarbiyantar da mu Allah ne ba su wannan matsayi ya girmama su a cikin wannan al'umma saboda karantar da sunna da suke yi ya tabbata shi maganganun malamai a littafi cewa duk wanda ya zama al'adarsa shine cin mutuncin malami ko zagin malami ko tozartar da ma'abota ilimi ko masu addini al'ulama'ur rabbaniyuna ai kokari a bata kimarsa a zubar da mutuncinsa a jashi a ƙasa to wannan mutumin mai irin wannan ɗabi'a Sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala ba zai taɓa yin albarka ba kuma ku duba ku gani duk mutumin da ɗabi'a sai ci mutuncin masu ilimi ko malamai ku zuba masa ido ku ga ƙarshen rayuwarsa wallahi tallahi sai ya zama kwastantacce sai ya zama tuzartacce wannan wani abu ne a rubuce sama da shekaru dubu da barkace da suka wuce ga ta nan dai in ka ga dama ka bi kuma sha a fali yu'min wa man sha a fali yakfur a zuba a gani duniya ce maganin kowa ne duk wani tsagira duk wani mara kunya duk wani mara mutunci duk wani wanda bai san mutuncin masu mutunci ba yace zai keta mutuncin masu mutunci da Allah ya tsare masa daraja bismillah ga duniya ko da wani mutum ɗaya bai kare su ba to Allah zai kare su kuma Allah zai tsare musu mutuncin su da ke masu haka malamai suka faɗa lallai sayusibuhu khaiba fi hayatihi mai wannan ɗabi'a na cin mutuncin ma'almuta ilimi zai samu tabewa a rayuwarsa kuma Allah bai zai albarka a cikin kwanakinsa ba kuma bai zai ba shi karkuwa ba duk wanda ya zo ya taɓa ilimi ko ya taɓa masu ilimi ko zuba rayuwarsa gani ai ga sunan ba sai an buga muku misali ba ga sunan a fili a zahiri da na yanzu da na gobe da na jiya da na shekaran jiya da na shekara ɗari da na shekara kaza ina suke aina kuma ka annan lam yakula ko aw lam yakunu kamar ba a taɓa yin su ba ko babu ma ba a halice su ba gaba ɗaya a duniya da kada mutum ya ɗaukar wa kansa hanya ta tsiya saboda ya iya magana ko hanya ta sharri saboda ya iya sharri ko ya iya fitina ko ya iya dukkan abin da zai iya yi na zamani lokaci ne komai yana da lokacinsa kuma yana wucewa yan uwa musulmi ku sani cewa malamai mazuwa ilimi suna da hakki akan wannan al'umma daga cikin hakkin su akan al'umma shine yi musu afuwa da yafiya yayin da suke kuskure a tajawuzu anhu min asbahu yayin da suke jihadi ko annabi ya faɗa cewa a hadisi man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid wanda yayi kokari wajen kokarin faɗin gaskiya ko bayanin gaskiya sai yayi kuskure a hanyarsa ta faɗin gaskiya ko bayanin gaskiya to ko a wajen Allah ma yana da lada daya kaga kuskure to Allah zai ce ku rubuta mai lada daya saboda yayi kokarin ya faɗi gaskiya ne sai yayi kuskure ko ya aikata gaskiya sai yayi kuskure wa man ijtahada fa akhta wanda yayi yayi ijtihadi yayi kokari wajen yin kokarin sa ai fa saba yayi kokari wajen kokarin sa sai ya dace falahu ajran to yana da lada kala biyu da ladan faɗan daidai din da ladan ƙoƙarin ne so shi malami duk yanda aka je aka dawo Tunda yana ƙoƙari ne ya gaya zai faɗi gaskiya sai ya kuskure to kai ka zage shi ka ci mutuncinsa amma a wajen Allah yana da lada guda saboda yana kan hanya ce ta ƙoƙarin ya zai ya faɗi gaskiya wannan shi ne sunna da haka malamai abin da suka ce wa min huquqil ulama'i alaina yana da cikin hakokin malaman mu iyayen ne to mu musu afuwa yayin da aka samu tuntuban harshe a bakin su ko kuma aka samu kuskuren fahimta abu ne mai yawan gaske bayani ne mai yawan gaske ba wanda ya isa ya tara bayani ya yi faɗi ya ilimin sa da abin da Allah ya bashi to a matsayin sa dan adam yana iya kuskure yana iya daidai to sai ai musu afwa in aqta'u fi jihadihim ai musu da'a a bisu cikin abin da suka yi umarni ya dace da shari'a wajibi ne abu malamai akan abin da suka ce abin da ya dace da shari'a in ku suka zo da abin da bai dace da shari'a ba to sai a musu addu'a ce Allah ya taimaku amma ba za a bi abin da kuka faɗa ba bi kulli ihtiram da dukkan girmamawa da kuma ainihin mutuntawa sannan abu na biyu yana da kyau al'umma su gane fa al'ulama laysu bi ma'sumin su malamai ba ma'sumai bane ma'ana malami ba ce aka yi shi annabi ne ba ya kuskure ba a'a in ka kalli malami sha da zai kuskure ba ta yadda in yi kuskure sai ka ta yada wannan kuskuren kana ta maimaitawa da niyyar gilli da keta da mugunta da bakin ciki da bakin wato da neman batanci gare shi to sani dama aiki mai kuskure ne kullu bani adama khata wa khairul khata'in tawwabun duk dan adam mai kuskure ne amma mafi alkhairi shine waɗanda idan sun yi kuskure sai su tuba tashe ba aibu bane ba dan mutum dan adam ne yayi wani abu na laifi ko ya faɗi wani abu a bakinsa ba daidai ba dan adam ne shi zai daidai to idan mutum kuma ya faɗi kuskure to sai a duba shekara nawa kuma yana faɗan daidai shekara nawa yana faɗan daidai sai ka ɗauko kurakuransa sai ka ɗauko daidaitinsa sai ka auna ko a kiyama idan an je wajen Allah wajen shiga aljanna Allah yana ba mutum gidan aljanna ne idan ayyukan alkhairinsa suka yi rinjaye akan ayyukan sharrinsa ko da ku da kwalli ɗaya to Allah ma da ya halicci mutane ya musu afuwa ya musu adalci ya musu rangwame ya ba su gidan aljanna ba wai cewa aka yi wanda ya shiga aljanna bai da zanibi ba a aunawa aka yi aka samu sa na aikin alheri ya tanti ko ya rinjayi aikinsa mummuna sai Allah ya kusa shi a cikin aljanna amma ku mutane me yasa ba kwa duba alkhairan mutane yayin da suka muku laifi sai ku yi kuzuru da kuskuren kuma musamman masu matsayi a cikin ko shugabanninku ko kuma malamanku waɗanda su ne idanku wanda su ne jagororinku wanda su ne alkhairinku wanda su suke nuna muku lahira su suke nuna muku hanyar da za ta kai ku rabo shi malamin yana karantarwa kullum yana jin daɗi a ransa yana taimakon yan uwansa yana ɗora su akan hanya ta Allah to amma ɗabi'ar al'umma ɗabi'ar wasu daga cikin mutane sai mutum ya sai su manta aikin alkhairin wani sai su yada sharrinsa kamar bai taɓa yin alheri ba duniya kamar ba ka taba yin kaza ba wannan zalimci ne wannan kuma ba daidai bane malamai suka ce malamai suka ce cikin bayani ta alaihi a wato alkabayar fil jumla hatta manyan zulubi malami zai yi aikatawa sai tuba zuwa ga Allah sai ya ce masa kad yatubu minha kad yati bi mas'alatin yadunnuha sahiha wa ya khata malami zai zo da matsala ta ilimi ko bayani ya dauka daidai ne ashe kuskure ne nawa nawa malamai suke faɗan abu kuma a zo a gyara masa daga baya nawa ake rubuta littafi wani wanda ya biyo baya gyara masa nawa wani zai ce hadisi sahihi ne a ce ba sahihi bane da'ifi ne nawa wani zai bada fatawa a ce kaza kaza ne kuma daga baya a zo a gyara masa kuma ya karba da haka ba aibu bane a ce dan wani yayi magana yayi kuskure a cikin maganarsa ko wani ya munanta fahimta akan maganarsa kuma wannan baya rage daraja ko adalar malami yayin da ya faɗi wani abu yayi kuskure malamai naman su guba ne su ne kadai wadanda aka ce lukumu masmuma naman su yi da suma bayan ba sa nan guba ne kamar guba ne mutum yake zubawa a cikin cikinsa kuma al'adar ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin ko akan wanda yake taba mutunci da kimar malamai da darajar su ko a fili ko a koyi adar ubangiji al'adar ubangiji sananne ne shine wulatanta wannan tozarta shi kuma ba zai gama da duniya lafiya ba su ne malamai arrabbaniyuna su ne halifofin Allah a bayan ƙasa su ne wakilan Allah a bayan ƙasa su ne masu kira zuwa ga addinin Allah sun karar da rayuwarsu wajen karantar da mutane sun karar da rayuwarsu wajen karantar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi sun karantar da alqur'ani sun karantar da tafsiri sun karantar da hadisi sun karantar da sharhi sun yi aiki sun sa mutane sun yi tadabburi sun koya mutane hakuri da kwantar da hankali su ne kaɗan a cikin al'umma ba su da yawa kaɗan ne malamai kaɗan ne ka je ka duba yawan al'umma ka duba yawan malamanta ba su da yawa amma duk da haka subhanallah wasu a shararai daga cikin al'umma ba san muhimmancin su ba ba san kimar su ba ba san darajar su ba malamai su ne suke shuka alkhairi a cikin zukatan mutane malamai suna faɗa wani mawaƙi yana faɗa shi al'arzu ta ya idan ma an ai ƙasa tana rayuwa ne idan malamin ta yana rayu ƙasa rayayya ce matukar akwai malamai a cikinta duk kasar da ba malamai mata ya mutu alimin minha ya mutu tsarasu duk lokacin da wani malami daya ya mutu a bayan kasa to wannan bangare da malamin yake to wannan gurin ya mutu saboda al'ummar ta rasa wa zai watsa mata ruwa na imani ruwa na takawa na bin Allah kamar yadda kasa ne kasa ne tana rayuwa ne idan malgaitu hallabiya idan ruwan sama ya zuba akan kasa sai ta rayu sai ta kumbura sai ta fidda tsirrai ata tuku laha kullu hinin bi idra rabbiha saboda ta sha ruwa ta ƙoshi. idan ruwa ya ɗauke, sai ga kasa tana bushewa sai ga amfani yana bushewa to haka duk lokacin da aka waye gari ba malamai ko sun mutu ko kuma an ba hanyar da za a zubar da mutuncinsu a cikin al'umma a daina garin su, to al'umma ta mutu kuma wata ajanda ce mai zaman kanta in baka sani baka sani tsari ne aka kawo shi na yaya za a zubar da kimar masu kima yaya za a yi a zubar da mutuncin waɗanda Allah ya tsare mutuncinsu ya zama an wayi gari ba wanda zai ce kat kaskantacce a sa kaskantacce a cikin mutane wanda bai kai ya kawo ba ya ci mutuncin mai kima da daraja irin wannan ɗabi'u da suke da su na rashin tarbiyya da karancin sanin ya kamata ya kamata mu gyara a cikin mu'amalolinmu bari ga mana misali yanzu mota a garin nan idan kana tukawa yaro zai zo yana tuka mashin ko adidin sauro ya maka kuskure ko ya bugi ka ko ya maka moko ba take ka fito kai mai magana ka ce kaza sai ya bude baki sai ya dura maka shar kila kai uban shi wataƙila malamin sani wataƙila shugaban sani watakila abokin babansa zagi zagi ba tarbiya karamin yaro yana kan dan babur yana tuka yanzu nan shi zai taba ka kuma sai jiyo sai tura maka ashir izage ka kai ta bin da gudu ba za ka iya kama shi ba tarbiya babu ba shi ma wani abu zai faru yanzu bini bini da an tashi ana wani rashin jituwa ko sauyin zance put sai ka ga wani ya dauki makami kaf sai kafa wa wasu abokin jayayyarsa sai ya kashe shi ko zuma mai da jini har ma mamaki yake wai mutane kowa yanzu da wuga yake yawo ne da an zo ana hayaniya ya kai a guri to ba mamaki ɗaya daga cikin abokanan hamayya da jayayya da ake bai ka taɓa ganin su bai taɓa ganin ka wallahi sai ya da makami sai ya buga maka ba tarbiyya ba tunanin ina hukuma take ba tunanin akwai doka ba tunanin kaza da sauransu yanzu wanda yake bai kai ya kawo sai ya ci mutuncinsa ko ba yadda za ka yi shi irin wannan rashin tarbiyya ko wani wanda bai kai ya kawo ba ya shiga gidan rediyo a sai masa airtime a ba shi kuɗi ya je ya zagi babban mutum mu yi ta rayuwa ba manya a cikin mu mu yi ta rayuwa ba ma ganin na gaba ba wani mai daraja ba wani mai mutunci a cikin mu haka za a rayu kwata-kwata yanzu wanda bai kai ya kawo ba kaskantacce wulakantacce tozartacce miskini wallahi zai iya zagin gidan rediyo buɗe baki ya kira sunan wani shugaba ya zage ke ci mutuncinsa kuma ya mai ƙarya kuma lafiya ba tarbiyya ba shugabanci ba ganin girma kuma ba wanda ba a zagi a ƙasar nan idan akwai wanda ya wuce zagi a ƙasar nan wanda ya wuce wani kaskantacce ya shiga ya zage shi ko a facebook ko a whatsapp ko a twitter ko a gidan rediyo ko a gidan talabijin to a faɗa mu waye wannan mutumin mu dai a nan najeriya waye wannan wanda ba a zage shi sai dai wasu al'umma su suna kare mutuncin nasu jama'ar jagorori ga misali a ƙasar nan muna rayuwa mu biyu da addini kala biyu misali da musulmi da kiristoci kamar yadda muke da malamai a cikinmu haka kiristoci suke da malamai a cikinsu suna zuwa duk lahadi suna ba su karatu irin nasu suna yi musu abubuwa ibadu irin nasu zawahana ka shiga facebook daga an sa hoton wani fasto kiristoci suna zagin shi ba ka taɓa gani ba ba sa laifi ne ba sa abin zagin suna yi tarbiyyar su ce ba irin tamu ba amma mu al'ummar musulmi ga qur'ani ga hadisi ga sunna ga sun za mu shiga aljanna amma ba mu ganin girmar girman masu girma a cikin mu wanda bai kai ya kawo ba zai iya cin mutuncin mai daraja Ƙaramin yaro zai iya zagi mai gidansa a kasuwa don sun rabu yaro a ma'aikata zai iya cin mutuncin mai gidansa watakila don ya yi ritaya ba wanda ba a zagi wanda fi kowa girma da matsayin shi ne shugaban ƙasa ko to wallahi tallahi wanda bai kai ya kama zai iya zo a bashi yata ne zazzage shi ci mutunci a yi mai tafiya a cikin aiwa ne yayi ya gawa ne yau tarbiyyar mu kenan to da tafiya a irin wannan tafiya matukar ba mu gyara muna ganin kimar masu kima ba to za mu zo mu cize ya ranar da cize ya bai da amfani don ku za mu a shararai a cikin ta masu kima a cikin hatta kai ga yanzu mai mutunci yana kokarin ya zai ya kare mutuncin zan za a iya keta shi za a iya da shi waɗanda suka kowa daraja da kima a ma'auni na addini su ne malamai masu ilimi masu karantarwa masu daraja kamar yadda ni bayani a cikin wannan hudu na malami dan adam ne zai iya zai iya kuskure alhamdulillah ai ta hakuri da su kullun sai sun faɗa duk wanda zai ta magana kullun kullun kullun ai ai mai kuskure wata ran ai ai kuskure ko ba ka bane tunda kullun yana yi ko kai kana yi kullum kullum kullum wata za zaka iya kuskure ayi kamar zai iya yiwa bayani kawai idan malami ya yi a tsaya a fahimci ma me yayi bayanin da yake nufi da fahimta ta adalci bai da wannan kimar a cikin al'umma da kowa yana iya zuwa ya fassara abin da ya ga dama kuma ya ci mutuncin mai wannan magana kamar yadda muka tarar da wani abu na bakin ciki a wannan sati cikin da suka wuce a ɗaya daga cikin manya manyan malamai a ƙasar nan ba wai a ƙasar nan ba a afirka gaba ɗaya ba wai afirka ba a duniya gaba ɗaya shek aminu ibrahim daurawa allah ya saka masa da alkhairi allah ya tsare masa lafiyarsa da imanin shi allah ya bashi hakuri da sabaci dan allah shekara nawa malam yana karantawa shekara nawa yana da'awa shekara nawa yana koyarwa amma yarinya karama wacce bata kai ta kawo tun kafin a haife ta mala yana karantarwa ya karantar da littattafai bila adadin ya sauke qur'ani ya sauke kaza ya ba ta ilimi sa bila adadin ba za su barkatu ba amma yarinya karama wacce bata kai ta kawo ta zo ta bude baki ta kada har da mahaifiyar malami da zaka wannan wace irin al'umma ce wannan wannan kofar kun ga wannan kofar tun da kuka bari aka bude ta to shi kenan kuma sai dai Allah sai ya a ki yau da ma wani ne mai matsayi da kima da daraja yi wannan to wataƙila ka ce wataƙila sa'a da sa'a amma wannan ajanda ta ƙoƙarin ɗauko waɗanda suke kaskantattu a cikin musulci mutunci masu mutunci ba za ta kai mu ga alheri ba ba za ta kai mu ga albarka ba kuma hukuma tana kallo al'umma suna kallo jama'a suna kallo ba komai da layi yayi yayi ne na social media kowa yana da yancin ya ci mutuncin kowa zagi in ka ga zagin da ake wa mutane a kafafen yada labaran abin da zai gani wani abin ba za ka iya karanta shi ba wallahi kuma akan bayani sai a zo wata ɗabi'a yanzu da ake aka samu ake malami sai yayi awa guda yana karantarwa sai a je a yanke magana sa minti ɗaya ko minti biyu sai a yanke su sai a mata hidin a yanke farkonta a yanke ƙarshen ta kurin sai a dora sai a ce ga abin da yake kuma kuma za a ga muryar sa ne bakin sa ne amma ba a ji me bayani ne minti 30 ko minti 15 ko minti 10 kafin ba kuma ba a ji me bayani ne ya faɗa da ba wata kila ma wani misali yake ba tsabara wata kila ma kaza ne sai a yi mata hidi akwai kuma makiya ina son shaida muku sani makiya sunna masu faɗa da da'awar sunna don ku matasa an sunna su gane akwai waɗanda makiya sunna ne makiya malaman sunna saboda albarka da yayi Allah yayi wa da'awar malaman sunna suna nan sun shirye yaki da makami suna bin duk karatuttuka malamai suna bi suna gutsurewa inda suke so su nufi yadda saboda ne su tara musu abokan gaba da makiya amma ku ce malami da yake faɗan abu a abinda yake faɗansa a fili a duniya kowa ya ce ai babu wani abu koyayye su amma ya kamata mutane su gane wannan al'ada wannan ɗabi'a ta zuwa ta a gutsure maganar mutum a je a yada a ce ga abin da yake nufi kuma a yi mata edin wani lokacin za a ta zagin wanda ya yi maganar ba a maji me ya faɗa ba amma za a tsora a yi ta mutunci a yi ta wulatantawa a yi ta abin da za a yi wannan ba abin da zai ce ƙara wa mutum daraja da matsayi wasu annabawa yanka su aka yi annabi zakariya yanka shi aka yi da wuka annabi ya yanka shi aka yi manzo Allah an jefe shi a baya sai na bakar an masa kaza wannan ba zai taba rage daraja da kimar ma'abuta alkhairi ba wani ma bai san shi ba a lokacin zai zo ya san shi yanzu irin wannan bayanin da malam yi bayani ne yake magana akan yadda malamai suke magana akan mecece ma duniya abin damuwa akan ta me abin da za a damu akan ta kawai sai aka gutsuri 'ya'yan da ake so don a ci mutuncinsa sai aka ta gashi nan ya wulakanta mata ya tozarta mata ƙungiyar mata wace ce kaza mata wane ne kaza hadda zaki saboda ba ta tsoron kowa ba ta tunanin wani almajiransa ko wani masoyinsa ko al'ummar da suke amfanuwa da shi malami irin wannan mai daraja mai kima irin wannan na'am tarbiyya tana da kyau ba Tarbiya tana da kyau mu koya kanmu tarbiya, mu koya kanmu mutunci mu koya kanmu sanin ya kamata saboda halin da muke da shi da dabi'un da muke da shi nan shin girmama na gaba da mu shi Allah yake jaraban mu jarraba mu da mutane irin mu ku nu yi yuwalla alaikum kamar yadda kuke sai a dora muku shugabannin irin ku saboda karancin tarbiya ta baka karancin tarbiya ta mu'amala karancin tarbiya ta sanin girma annabi ya gaya mana sanin girman na gaba addini ne ko shekara ɗaya mutum ya baka yana da kiman da ya kamata kai da sa wajen mai magana ballantana waɗanda bayan Allah da suka tsara da rayuwarsu wajen da'awa da karantarwa da faɗakarwa ba a san cin su ba ba a san shan su ba ba a san rayuwarsu ba ba a san kaza ba ba a san kaza ɗin su ba amma sai a manta da alkhairin da aka yi sai kuma a zo a shuka shalin wai wannan abin da ake nufi shine yan uwana a wayi gari ba wanda zai fito a saurare shi tunda ana sauraron wani ana jin ya ce Allah ya ce annabi ya ce to bar abu na hanya za a bi a wulakanta shi a rashin a zubar da kimar da magana da yake fada a wayi gari ba zai yi magana ba a ɗauke ta da daraja to wannan shine aikin makiya Allah wanda suna nan dare da rana abin da suke yanzu akwai wanda suke zama a gindin kujera suna kallon karatun malami ko darasin malami ba wai dan suna son karatun ba ina za su nemi wata gaba da za su mutuncinsa ina ne yayi wata sukutu yayi sukutu baka ko yi kuskuren magana ko kuma yi faɗi wata magana da zai tana iya ɗaukar harshen damu sai a ɗauki wannan abu sai a bukata sai a yada kuɗi su kuma yan ta'aliki yan comment su kuma sai su kai za ka je ka ba da jawabi duk wanda ka zaza ku kacin mutuncinsa billahi azim sai ka tsaya kai da shi a gaban Allah laysa bainaka wa bainahu turjuman babu dan tafinta ka da shi sai kai bayanin abin da ka faɗa sai kai bayanin abin da ka rubuta amma dai ni tausayin da nake wa al'umma wallahi tallahi idan ku gane kimar malamanku ba to ba za ku gane kimar kanku ba kuma dole ne ya zama malamanku suna rakamul awwal suna number one na faɗa za su iya kuskure ai musu afuwa in sun yi kuskure kamar yadda kowa ana mai afuwa kowa ma yana kuskure ai yafe mai ko shi wanda yake karanta da mutane bai cancanta ba ai masa afuwa kaddara ma in kuskure ne sai a ɗauki maganganun mutane a fassara su inda aka ga dama a yi ta jama'i a ta masifa wasu ne suna zaune a gida ajan da suke nan abin da suka taho da ita kenan kuma ku bai kare ba ina ga muku gobe ma za a yi jibi ma za a yi gata ma za a yi haka za su yi ta yi sai dai in kun tashi kun miƙe kun yi yaƙi wannan mummunan biya a gane suwa suke wannan abin kuma a isan musu da sako ta hanyar da ta dace amma Allah wajere da wannan magana bai yi ba kuma na tausaya wa kaina na tausaya wa al'ummata inda za mu waye gari masana Allah a cikinmu masu tsora mu akan hanyar Allah su ne muka waye gari ba su da mutunci a cikinmu to wallahi tallahi asara ta kai asara sai dai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku dauki malaman ku kuduwa ne gare ku jagorori ne gare ku a cikin abin da suka gaya muku na daidai wanda suka yi na kuskure ku yi musu afuwa ku fadawa cikin mutuncinsu daidai da sakon daya to ku sani cewa kuna goyon bayan mabarkata ne akan barnarsu yanzu ku duba da yawa akan yi maganganu a ƙasar nan kowa zai zo ya faɗi maganganu ya kai labari amma kun da addini ne guda da ya faɗi wannan maganar to ya shiga uku to yanzu wani abu ne ake so a wayi gari a hana malaman addini magana kwata-kwata kana yin magana sai a ce kaza kake nufi yan kungiyar kaza za su hau mataki a kanka yan kaza za su hau mataki a kanku abinda ake so aiki kenan yuriduna liyusfi'u nurallah Biya bi afwahihim suna so su bushe hasken Allah da bakinsu amma Allah ya yi alkawari sai ya cika haskensa ko da mushrikai ko kafirai ba sa so iyakacin malamai masu karanta ke kenan Allah ne kawai abinda Allah yake ne su yi sai suke in kun kashe su Allah zai kawo ƴaƴansu da jikokinsu da almajiransu in kun hana su magana sai Allah ya tada wasu ya sa musu albarka su ma su yi idan sun yi shiru sun daina magana sai kuma Allah ya kawo wasu wanda za su yi magana kuma kuma ya kamata mutane su sani cewa ba zai taɓa yiwa a rayuwa za a ci baɗai kuskure ba dole ne an yi kuskure za a yi bayani sai dai wanda zai ji daɗi ya ji daɗi wanda ba zai ji daɗi kuma ya sanya zai iya abin da za ka iya mutum don ya gaya maka gaskiya baka ji daɗi baka kashe shi mutuwa kuma hanyar kowa ce ba wanda zai mutu ba tamanna una sun an amuta wa in amut fa tilka sabili lastu fiha bi auhaji wani yace wasu na ta burin mutu mutu mutu aka ce ni yace in na mutu ai wannan hanyar ba ni kadai zan bi ta bai akwai wanda shi zai nade kasar gaba daya akwai wanda zai zauna har abada akwai rayuwar da za a barka ma ciwo ma da bala'i ya ishe gaba ginci ka kashe duk wanda za ka kashe kai duk abin da za ka iya kai kuma ka tabbata kai ma kirkin kai kokarin ɓata wani lokacin da ka zagi wani kuma sai kuma Allah ya sa zagin da ka masa ya daga mai daraja da kima ka bi gaskiya sai ka zauna lafiya ka huta kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah ce yanzu masana a cikin ku za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi haddasa alqur'ani masu bayanin qur'ani masu bayanin hadisi masu tsora mutane akan hanyar daidai daidai suke da wanda ba su da ilimi yanzu nema ake a da jahilai da malamai duk daya yanzu kimar masu ilimi da darajar nema ake a zubar da ita a watsar da ita ta zama babu ita abdullahi ibn mas'ud yana cewa ana gane masanin Al-Qur'ani ma da darasa. yayin da mutane suke ta bacci shi kuma yana farke yana tarihi ta Al-Qur'ani sa dan ya ceci mutane ana gane shi da ranarsa lokacin ana ta cin abinci shi kuma bakinsa a rufe yana azumi yana neman yadda Allah lokacin da mutane suke ta dariya shi kuma yana ta kuka inda ibn mas'ud manzo Allah ya yi bayanin falalar malamai da mazuwa ilimi masu karantar da mutane a cikin al'umma ce wa inda alima la yastakiru lahu kullu shay hatta al-hitan malami mai karantarwa komai yana neman mai gafara kai ka zage shi ko kai ka ci mutuncin sa tunda ka zo zamanin cin mutuncin masu mutunci to kuma komai yana neman mai gafara itace ƙasa dutse ruwa dabbobi kiyashi sinaka mota jirgi karfe kwano komi laisakun laukudu shai har kifi da yake cikin ruwa za ka iya irga adadin kifaye a duniya to jin wani malami ne karantar da mutane akan hanyar Allah kullum waɗannan halittu suna neman masa gafara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ashe zai iya kuskure tun daga shi ana neman masa gafara ashe ba wani abu ne ba ko ba to wahala ce wanda Allah ya daga sa da kimarsa kai kuma ka zo kana tanaffusinsa kana kokarin eh, nau rage kana kokarin wato wulakanta shi da tozarta shi bayan Allah ya bashi daraja tuntuni ya maka nisa وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قرآن يتي muka sanya suka zaman to jagorori shugabanni limamai suna shiryar da mutane akan mu. amma in sun yi haƙuri zagi da zai sa malami ya daina koyarwa ba ko cin mutunci da zai sa malami ya daina koyarwa ba amma dan adam ne shi zai iya jin zafi yadda kowa yake jin zafi ina faɗin wannan dan kada masu tunanin zage-zage da batanci da kage da sharre-sharre su yi tsammanin wannan hanyar da suka kama za ta sa a daina faɗan gaskiya ko a daina karantar da mutane wallahi ba za a daina ba ai gaba ɗaya duk mai karantar da mutane ai ya ba da ransa ne ga Allah gaba ɗaya yau da za ka ɗauki makami ka kashe shi ai ya riba bai mutuwar banza ba ya mutu akan hanyar Allah irin wannan rayuwa da suke cike da damuwa da mushkiloli sai Allah ya taimake ka wani ya kashe ka ta hanyar Allah ya sa kai shahada ai ka ci nasara wala tahsabanna alladhina qutilu fi a amwata kar ku tsammaci wanda ku kashe ta hanyar Allah matattu ne bal ahya'un inda rabbihim a raye suke a wajen ubangiji ya yace yurzaqun ana azurta su wani abin da za ka yi mutum kana kinsa shi ne kashe shi ko oh, to kasa ya shahada da haka mabarnata masu niyyar barna da yada sharri a cikin al'umma sai ku gyara zama ku shirya ba ku ku faɗa da gaskiya ba wallahi inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine musulunci wanda ya kokarin tauye musulunci wallahi tallahi Allah yana da maganin shi to muna fatan Allah gyara mana mu Allah ya gyara mana halayenmu Allah ya sanya mu cikin mutanen kirki waɗanda za mu yi rayuwa akan kirki ƙarshe ya koyi wana musulmi ba ku da canji dangane da bayan Allah da ke tsakanin ku ke karantar da ku wallahi ba ku su ku gode wa Allah da ya muku arziki yanzu akwai wasu kasashen billahi azimu malam Najeriya suke aikowa kullum a tura musu waye ya haddace Qur'ani zai koyi da su Qur'ani wallahi in na gaya muku kasashen za ku yi mamaki waye ya haddace Qur'ani waye zai iya musu limancin tarawih tahajjud inda ba dan an tsare darajar ilimi da kimar ilimi ba har a samu mu ana aikowa wasu kasashe a tura ƴaƴan musulmi su wakilci musulunci su karanta su da'awa su yi sallah su yi qur'ani to so ake a zubar da mutuncin kimar gaba daya kuma dole ne malamai a tashi tsayin da bai kamata a kyale mabarnata suna karna a zuba musu ido ba in mutum yace yace yace yace menene yace aka ce masa kyas babu gudu babu ja da baya rayuwar mu hannun Allah take kuma taimakon Allah muke nema da agajin Allah muke nema kuma wajibi ne umarni da kyakkyawa hani da mummuna wannan aiki ne na malamai na kirki ba zai yi bane a rayu bai ai umarni da kyakkyawa ba kuma ba ai hani akan mummuna ba mabarnaci ya fito yayi barnarsa bai ji tsoron Allah bai ji kunya kowa ba sai kuma mai gaskiya shi kuma ya ji tsoro ya fitowa ya faɗi gaskiyarsa wannan wace irin rayuwa ce wannan wannan wani irin tunani ne wannan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحد حوزه الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله